ta 1432 kamar da muka saba a irin wannan lokaci mukan faɗakar mutunatar da abubuwan da ya kamata mu sani da wanda muka sani game da wannan wata abin da ya tabbata a sunna da ayyukan da ya kamata ya a sunna da kuma abubuwan da 'yan bidi'a suka kago a cikin wannan wata da ma sauran watanni domin duk lokacin da wanda ke dauke da hasken annabta ya yi rauni to sai masu dauke da duhun bidi'a sai su tashi su yada duhunsu su kuma yada batansu daga baya halitta ko kusa ga ahalin sunna su shantake su manta da kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tsoratarwa da kashedi da yin bid'a kamar da manzo Allah ya mana bishara har alkiyama ta tashi ba za a rasa wasu jama'a masu kira zuwa ga sunna shi ba duk kuwa da aka lalace domin bidi'a kiɗan na tallata ta yana giɗaɗa ta yana kira zuwa gare ta da dukkan hanyoyi kisa za ka yi mamaki yau ga mutum ahalus sunna allah tsare kiyaye gobe ka same shi ɗan bidi'a ba komi ba ne saboda hanyoyin bata suna da yawa da Allah ta shi faɗin hanyar shirya sai ambace ta da cewa hanya ɗaya ce amma da ta shi faɗin hanyoyin bata hanyoyin bid'a sai ce hanyoyi da da yawa wannan hada sirati mustaqiman fattabi'u sirati mustaqiman fattabi'u amma da yazo kan bidiyoi sai ce wala tattabi subul fata faraka bikum an sabili da ka kira zuwa ga sunna da kwadaitarwa a kanta da ya kuwa akan kira zuwa gare ta da riko da ita wajibi ne kan duk wani ahlin sunna domin yan a suna da mataimaka ta ko'ina suna amfani da duk abin da suka mallaka domin dusha hasken da manzo Allah ya taho da shi amma muna tabbatar masu cewa ƙaryarsu wa ya aballahu illa an tun manura daga yan uwa abubuwan da suka zo kan suna wajibi ne mu su mai kuma kira zuwa gare su mu aiwatar da su bidiyoyi kuma wajibi ne mu yi hani a kan su mu kuma tsoratar da mutane yin su a nan gabana akwai wani muhimmin littafi wanda wannan littafi asalin shi project ne aka rubuta domin samun takardar shaidar masters digiri na biyu a jami'ar musulunci ta muhammad bin su'ud da ke riyadh saudi arabia wannan littafi yana cikin kokarin da ahlus sunna suke yi a wannan zamani na kokarin kira zuwa ga sunna da kuma tsoratarwa akan bid'a kamar da kuke gani wannan littafi sunan shi bid'ul hauliyya wanda a sheikh abdullah bin abdulaziz bin ahmad at ya rubuta domin samun shaidar takardar masters digiri na biyu a wannan jami'a ta musulunci da ke riyadh jami'ar al'imam muhammad ibn su'ud al-islamiyya a cikin wannan littafi na tsakulo maku wa'annan abubuwa ɗin wanda kila mun samu dama gobe mu fita muku da su a takarda mu raba muku mu karanta su anan in allah yadda wannan malami ya bibiyi watannin musulunci ɗaya bayan ɗaya ya faɗi bidiyoyin inda aka ƙaga aka kuma haddasa aka fare su a cikin watannin musulunci tsawon shekara mai littafin ya yi matashiya a kan bidi'a ma'anata harshen larabci da ma'anarta a shari'a sannan ya kawo dalilai na alkur'ani da sunna da suke kashedi kan yin bidi a cikin addini sannan ya dan ba da tarihi kaɗan game da faruwar bidiyo'i a cikin addinin musulunci da kuma yadda magabatanmu suka ɗauki matakin yaƙar bidiyo'i dukkansu tun daga manyansu kamar khawarij shi'a Kadariya jabriya da sauransu sannan ya faɗi abubuwan da suka haifar da bidiyoyi a cikin addini da kuma hanyoyin faɗa da su da kau da su a cikin addinin sannan ya biyo watannin musulunci ɗaya bayan ɗaya yana faɗar abubuwan da suka zo game da su a cikin shari'a domin ba dukkan watanni ba ne musulunci ya magana kansu ko ya faɗi wato wani aiki tsayayye da ake a cikinsu akwai watannin da musulunci ya faɗi abubuwan da ake a cikinsu ya kuma kwadatar da yin ayyuka a cikinsu to sai malamin duk wata da musulunci ya magana a kan shi da abin da ake a cikin shi sai ya kawo shi ya kawo ayoyi idan akwai su game da watan ya kawo a hadithai da athar da maganganun magabata sannan idan akwai wani aiki keɓantacce da ake so a yi a cikin watan sai ya ambata sannan sai ya cira ta kai tsaye zuwa ga bidiyo inda mutane suka fara suka haddasa suka kaga a cikin waɗannan watanni ya fara da watan muharram zama wasa watan farko a cikin watannin musulunci guda goma sha biyu inda ya kasa watan gida uku kame da muka rubuta a nan wa fihi talata mabahis ya yi dogon bincike kan matsaloli guda uku a cikin watan matsala ta farko al-mabhaz al-awwal al-athar al-waridati fihi hadithai da suka zo a cikin watan malami ya kawo kusan hadithi goma akan wannan wata hadithin farko hadithin abubakara Allah ya kara masa yadda wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce zamani ya ji juya ko zamani yana juyawa tun da Allah ya halicce shi ko tun da Allah ya halicce sammai guda bakwai da kasai guda bakwai shekara tana da wata goma sha biyu a cikinsu akwai watanni guda uku akwai watanni guda hudu masu alfarma uku suna jere su ne zulqa'ida da zulhijja da muharram da rajab rajab mudar wanda ke tsakanin watan jumada da sha'aban wannan hadithi buhari musul suka roito shi kamar da kuka ji wannan hadithi ya nuna watan muharram yana cikin watanni masu alfarma wannan kadai ya ishi watan alfarma hadithi na biyu shi na hadisi abu huraira wanda manzo Allah ke faɗin fifikon yin azumi a cikin watan inda yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce mafificin azumi bayan watan ramadan shine azumi watan muharram kuma mafificiyar sallah bayan farilla irce sallar dare wanda wannan hadithi imamu ahmad da muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah suka ruwaito shi sani ka hadisi na uku hadisi Aisha Allah kara mata yadda uwar muminai ta ce rana ashura rana ce wadda sha suka kasance suna yin azuminta tun cikin jahiliya lokacin da kuma annabi ya je madina sai ya ci gaba da azumin ranar ashura ya kuma umarci musulmi da yin azumin shi da aka wajabta aka farlanta azumin ramadan sai annabi ya bari yin azumin ashura sai ya bashi ga wanda ke shawa ya yi wanda kuma bai shawa ya bari bukhari da muslim suka roto wani hadith hadithi na uku hadithi abu ibn abbas allah ya kara masa yadda wanda ya ce annabi sallallahu alaihi ya shigo madina sai ya samu yahudawar madina suna azumin ranar ashura sai ya tambaye su sai suka ce mashi wannan rana ce babba rana ce da Allah ya tsirar da annabi ya tsirar da bani Isra'ila daga makiyinsu annabi Musa ya yi azumin wannan rana sai annabi ya ce musu to ai mu muka fi ku dacewa da annabi Musa sai azumin ranar ya yi umarni da kuma a yi azumin ranar Bukhari da Muslim suka roto hadithin hadisi na biyar hadisi abu musa la ashari Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa ranar ashura yahuda suna ɗaukata matsayin ranar idi sai annabi ce musulmi to ku ku yi azuminta to sun doke ta ranar idi to ku ku saba masu ku yi azumin ranar shi ma wannan hadithi bukhari da muslim suka ruwaito shi hadisi na shidda an karɓo shi ne daga humaid dan abdurrahman ya ce ya ji mu'awiya ibn abi sufyan kawon muminai allah ya ƙara masa yadda yana cewa ranar ashura yana cewa game da ranar ashura lokacin da aka yi wani aikin hajji yana cewa ya ku mutanen madina ina malamanku ne na ji manzan Allah sallallahu alaihi yana cewa wannan rana ranar ashura ba a wajabta muku yin azuminta ba sai dai ni zan yi azuminta wanda ke shawa ya yi wanda kuma bai shawa ya aji buhari da muslim suka rawaito wani hadithi hadithi na bakwai an karɓo daga abu dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce ban taɓa ganin wata rana da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake kirda don yin azuminta ba ya kuma fifita ta ba akan watatta kamar ranar ashura da kuma wannan watan wato watan azumin ramadan shi ma wannan hadithi bukhari da muslim suka ruwaito shi hadithi na takwas hadithin rubaiyar binti mu'awwiz Allah ya ƙara mata yadda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aika mai shela ranar ashura ya je birni da ƙauye ya shelanta ya gaya wa mutane cewa duk wanda ya waye gari yau ya riga ya ci abinci ya karya to ya kame daga cikin abinci ya cika sauran yinin shi da azumi wanda kuma ya riga ya waye gari yana azumi to ya ci gaba sai wannan mata ta ce daga wannan lokaci sai muka kasance muna azumin ranar ashura muna kuma sanya yaranmu ƙanana su yi azumin ashura har muna ba su kayan wasa na auduga don su ɗauke masu hankali in har ɗayansu ya kasa haƙuri ya yi kuka sai mu ɗauko abincin mu bashi haka za mu yi har lokacin buɗe baki ya yi wannan hadithi ma bukhari da muslim suka ruwaito shi hadithi na tara an karɓo daga salam tibin al'akwa allah ya ƙara masa yadda ya ce manzo allah sallallahu ya umarci wani mutum cikin kabilar aslam ya ce ya tafi ya yi shela a cikin mutane ya ce masu duk wanda ya riga ya karya yau ya kame daga cin abinci ya ci gaba da azumi wanda kuma ya waye gari da yin da azumi ya dore ya ci gaba domin yau ranar ashura ce wani hadithi buhari da muslim suka ruwaito shi wani hadisai guda biyu suna ɗaya daga cikin hadisan da malamai suka kafa hujja da su akan cewa azumin ashura da farilla ne kamar da ta maruwa ya ta nuna haka a fili da azumin ramadan ya zo sai ya cike gurbinsa sai shi aka bashi matsayin nafila wanda ke shawa ya yi wanda kuma bai da shawa ya bari hadithi na goma abu katada wanda shine alharif harith bin rubi'i al-makhzumi al-aslami Allah ya kara masa yadda ya ce azumin kwana uku cikin kowane wata da ramadan zuwa wani ramadan ya ce wannan azumin zamani ne duka azumin arfa kuma ya ce annabi ya ce ina tsammanin allah ya karkare zunubin shekara ɗaya da ta gabata da shekara ɗaya da ta wuce da za ta zo azumin ashura kuwa ina tsammanin Allah zai kankara zunubi shekara ɗaya da ta gabata da yin shi imamu ahmad da muslim da abu dawuda da tirmidhi da ibn huzaima suka rawaito wannan hadithi hadithi na goma sha ɗaya an karɓi daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yadda ya ce mutanen jahiliya sun kasance suna azumin ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai yayi azumin tare da musulmi kafin a farlanta azumin wata ramadan da aka farlanta azumin watan ramadan sai manzo Allah ya ce azumin ashura yini ne ko ranar ashura yini ce daga cikin kwanakin ubangiji in ka ji an ce kwanakin ubangiji tana nufin wasu kwanaki da Allah ya taɓa yi wa wasu mutane azaba a cikinsu to ranar ashura yini ce daga cikin kwanakin ubangiji duk wanda ke so ya azumin ranar to ya yi wanda kuma baya so ya bari wannan hadithi shi ma imamu ahmad da muslim da abu dawuda da ibn khuzaima suka ruwaito shi hadithi na sha biyu an karɓar ga jabir ibnu samura Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi azumin rana ashura yayi kuma umarni da ayi azumin ranar da aka farlanta azumin watan ramadan sai ya bar azumin to barin shi da yayi sai ya sa Abdullahi dan Umar shi kuma sai ya bar azumin gaba ɗaya in dai ba ranar ta dace ranar azumin shi ba to ba zai yi ba shi kuma annabi ya ba azumin ne ba don komi ba don tsakanin shi da bar azumin shekara ɗaya ce kuma shekara ba ta zagayo ba ya rasu wannan hadithi kuma imam ahmad da buhari suka ruwaito shi hadithi na sha hudu shi ma an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ya ce lokacin da annabi azumin ashura ya yi kuma umarni da yin azumin ashura an cewa annabi ya rasulallah wannan ranar fa yahudawa da kiristoci suna mutunta ta suna girmama ta sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shekara mai zuwa in Allah ya yadda za mu yi azumin tasu'a azumin da muka yi yau ya ce to shekara mai zuwa za mu yi azumin ashura amma shekarar bata zagayo ba sai annabi yayi wafati ya rasu sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ruwaya yace idan Allah ya wanzar da ni zuwa shekara mai zuwa zan yi azumin ranar tara wato in yi tara da goma wannan hadithi imam ahmad da muslim da abu dawuda da ibn maja suka ruwaito shi hadithi na goma sha biyar an karɓo daga alhakam ibn al ya ce na ta wajen abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda na same shi kwance ya yi filo da rijiyar zanzam yana bakin rijiyar zanzam ya yi filo da bakin rijiyar zanzam sai na ce masa ba ni labarin azumin ashura sai ya ce idan ka ga watan muharram ya kama to ka fara kirga da kawaye gari ranar tara to ka tashi da azumi sai na ce mashi haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi sai ya ce eh wannan hadithi imamu ahmad da muslim da abu dawuda da tirmidhi suka rawaito shi haka ma da ibn khuzaima wato yana nufin ya hada da ranar tara da goma an kuma karbo daga abdullahi da abbas a hadisi na goma sha shidda ya ce annabi sallallahu alaihi ya umarni da azumin ashura da kuma azumin tasu'a da ashura ya umarni da azumin tasu'a da ashura yin azumin ranar tasu'a da ashura ko kuma cewa yi annabi ya yi umarni da yin azumin ashura ranar goma ga wata haka da bazari zai yake tirmidhi ya ruwaito shi ya kuma ce hadithi ne Hassan sahih hadithi na sha bakwai wanda shine karshen hadithan da mala ya kawo a nan shi ma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ku yi azumin ranar Ashura ku saba wa Yahudawa ku yi azumi gabanin shi ko ku yi azumi bayan shi wannan hadithi imamu ahmad da ibn khuzaima da abdulrazak a cikin littafinsa al-musannaf suka ruwaito shi wasu malamai sun ce wani hadisi mai kufi ne wato maganar shi abdullahi abbas ce amma imamul haƙi ya roto hadisin marfu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu malamai sun fa hadisin cewa ku yi azumin ashura amma kafin ku yi shi ku yi ɗai gabanin shi ko ɗai bayan shi to na dita yana da rauni malamai sun fashi shi tamam malamai sun ce idan an samu rikicin ganin wata to ya kamata mutum ya yi wannan yaɗi sai mutum ya yi azumin tara goma sha ɗai to duk wanda ya tara goma sha ɗai to ya yaɗi ya kewaye da haka malamai suka kasa shi azumin gida uku suka ce akwai azumi na ashura mujuzi azumi da ke isa shi ne mutum ya ashura kadai irin ranar gobe akwai na tsakiya shi ne ka yi yau tara ga wata ka yi gobe goma ga wata akwai ihtiyatsi wanda wanda ba za a yi shi sai an samu rikicin ganin wata idan an samu rikicin ganin wata sai a yi tara da goma da sha ɗaya to alhamdulillahi shekarun nan duka ba wani rikici da ake samu daga ana iya kan basira tara da goma amma in har aka samu rikici to sai a yi yaɗi a yi tara goma sha ɗaya da haka a nan mali aka kawo maganganun malamai daban-daban wanda lokaci ba zai ba da damar karanta su ba abu na biyu shine almabahatu thani bid'atul huzun fihi inda rafida a shi'a da kusan 'yan shi'a kullum aikinsu in musulunci ya gabas sai su yamma in ya tashi sai su haɗo ƙasa haka suke da wannan suke tsammanin za su burkuce mana addini su jagula mana shi su bata mana shi daga lokacin da musulunci ya yamma ya yi dama sai su yi hagu in ya gaba sai su yi yamma in ya fifika ya tashi sai su faɗo ƙasa to wannan rana ta ashura rana ce sananna a wajen mu mu'ahalus sunna da matsayinta kuma ranar ce sannan a wajen shi'a kowa ya san rana ce da allah ya mutunta annabi musa a cikinta duk mai bibiya katun ƙur'ani zai ci karo da ƙisoshin halakar da fir'auna da tsirar da annabi musa suna na cikin ƙur'ani ba su ƙirguwa tun daga sotar baƙara wa izina jihinakum min ali fir'auna يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم tun daga bakara a wannan aya za ka dinga samun kissa annabi musa daki-daki wani lokaci kissa a gajerance wani lokaci a bada ita tsaka wani lokaci a fadar da to wannan ta halakar da annabi ta halakar da fir'auna da tsiratar da annabi musa da mutanen shi halakar da fir'auna da mutanen shi da tsiratar da annabi musa da mutanen shi ta faru ne ranar ashura irin ranar gobe goma ga watan muharram kesa ranar take da mutunci take da girma tun a zamanin jahiliya daga ibn al-qayyim al-jawziya yace annabi na azumin ashura tun ma ana maka kafin a hijira dan ya samu ƙorisha suna yi da haka ranar laraba su girma mata yahudawa su girma mata nasara ma su girma mata tunanin bai hijira je madina sai nuna ai mu musulmi mu muka fi kowa dacewa da girmama ranar domin mun fi kowa kusanci da annabi Musa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah faranta masa yin azumin ranar shi da musulmi a shekara ta biyu bayan hijira sai aka fallanta azumin wata ramadan to sai annabi bar azumin matsayin nafila ta ɗawu'i wanda ke sha waye wanda bai sha bari sannan kuma annabi faɗi falala azumin don da ya zabar da mu ga yin shi saboda yin azumin yana karkare azumin shekara guda yana karkare zunubin shekara guda sannan kuma duk azumin ya zo ranar ta zo sai ta nuna maka cewa wato ko ba daɗe ko ba jima Allah zai taimaki musulunci da musulmi duk barazan da hukana ma musulunci da musulmi to za a yi a gama musulmi su ne a sama tun da dai fir'aunan nan mai ɗagawa wanda Allah ke faɗa game da shi inna fir'auna la'ala fil ard la'alin fil ard to fir'auna mai wannan girman kai wanda ya fasadi yayi banna yayi kisan kai ya ci amana Allah zai gama da shi to haka Allah maɗaukin sarki zai gama da duk wani muke musulunci haka muna ƙara samun tabbas a duk farkon shekarar musulunci akan cewa musulunci da musulmi su ne wanda samu cin nasara ta ɗaukaka da jagorancin al'umma matukar dai su rike addinin su daidai da ya kamata to wannan kenan da ka duk mai kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai yi wa Allah biyayya ranar ashura kamata ya yi azumi don gode ma Allah akan ni'imar tsirar da annabi daga cikin annabawa ulul azum shi ne Musa alaihi salatu wassalam da kuma halakar da fir'auna sannan mu yi azumin irin yau kamar yadda muka yi muna da neman Allah ya karba muna da kuma gobe da zamu yi muna fata Allah ya dace da mu mu yi ya kuma karba muna to yin azumin ranar yau shi kuma yana tuna maka cewa kai musulmi ba dai da yake da kahiri ba ya kamata kana gabas kahiri na yamma kaka kuskura kai kwaikwayi kahiri don azumin yau annabi ya ce a yi shi ne da a saba makahirai da musulmi kullu ya tuna wurin sa rigar shi wurin cin abincin shi wurin zamantakewa shi da iyali aikin shi na ofis aikin shi na kasuwa tafiya shi akan hanya hulɗa shi da mu'amala ta yin auren shi zamantakewar shi duk yayi irin ta musulmi kada ya irin ta kafirai don duk lokacin da musulmi suka koma suna kwaikwayon kafirai to wannan wata alama ce ta cewa kafirai za su danne su za su rinjaye su da sai ka rena kanka ka rena addininka sannan hake koyon addinin wani sai ka rena al'adarka da ɗabi'arka sannan ka kwaikwayi ta wani da haka malamai suka ce idan riga ta yi kama da riga sai suka ta masu yi kama saboda sa riga yana tasiri ga ma'abucinta a kwana a tashi sai ya ji alal akalla bai kyamar mai irin wannan rigar tashi ko ba zane ko ba jima sai ya dinga jin haka sai za ga uwayen mutum da suke muna hada akan rashin sa hula suke muna hada akan tara su ba duk da tara su ma ba laihi ba ne inda ana gyara ta amma a wancan lokacin hada sun yi wannan ɗabi'ar da ka uwa muske muna kashedi to azumin yau ya kamata ya kara tunatar da mu ya faɗakar da mu ya ilmantar da mu saba makafirai don koyi da su muna buɗe musu hanya ne ta ci nasara zuwa gare mu Allah ya tsare mu ya kiyaye mu abu na biyu shine bid'atul huzun fihi inda rafida a shia ɗan shi'a rana ashura kamar da kuka ji ga da Allah ya faɗe ta rana ce da taimaki annabin shi cikin manyan annabawan shi da annabi azumin rana don gode ma Allah to cikin hukuncin Allah mai girma da ɗaukaka sai irin rana ashura sai ta zama ranar kisan gilla da aka yi wa husaini jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karbala ta ƙasar iraki wanda kuma shi'a su suka yi wannan ta'addancin na kashe wannan jika na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba kuma ta bara irin wannan rana mun kanto ta kasida mai taken man katala Hussein man katala Hussein man katala Hussein man qatala husain waye kashe husaini wannan risala wannan takaddar mun karanta ta a nan babu littafi guda na ahlus sunna da muka ambata a cikin takaddar duk littafin shi'a ne su suka tabbatar da cewa su suka kashe husaini to wannan ta'addanci wannan aiki na asha da 'yan shi'a suka yi na kashe jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin samarin 'yan aljanna shi ne shugaban samarin aljanna shi da ɗan uwan shi hassan to wannan kisan gilla da suka yi na husaini shi ne suke ƙoƙarin su mantar da musulmi shi alhali ko littafansu suna cike da cewa su suka kashe husaini sai suka mai da ranar ashura ranar bakin ciki ranar makoki yanzu irin gobe ɗan dan a yake ya sabu riga ya cire takalmi ya cire hula ya dinga yawo cin gari yana zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana la'anarsu su yana kuma zagin yazidu yana la'anar yazidu da baban shi muawiya Allah kara masa yadda suna ƙarya suna faɗar abin da ba su yi ba suna faɗar abin da wa'annan sabai ba su yi ba suna faɗar abin da yazidu bai yi ba suna cewa su wai yazidu shi ya kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bugun kansu jini na zuba wanda ni iya sani na yan shi amma ba su kai ga yin wannan ba a kasan nan amma je ka duba satellite gobe shiga tashoshi ka gani ana bugun jiki ana yaga tufafi jini na zuba suna cewa wai suna tuna da kashe husaini wanda tuntun na sha gaya muku cewa wannan ba kuma bane illa ba lulluɓa ƙarya ce kawai da yan shi'a suna bakin cikin mutuwar husaini suna kuma juyayin kashe husaini da aka yi to da bai kamata ya zama juyayin ya takaita kan husaini ba ya kamata su yi juyayin mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya zo cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce duk wanda wata musiba ta same shi to ya tuna rashina ya tuna rashina da aka yi rasa ni da za a yi ya tuna shi to ka tuna in mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ko ɗanka ko matarka kada mu kai bakin ciki ko malaminka ko wani masoyinka ka samu damuwa ka ɗi mauce to tuna mutuwar manzon Allah sallallahu sallam da ka tuna cewa babu manzan Allah an yi rashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ya rage maka zahin mutuwar dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko matarka ko ɗanka ko wani makusancinka ko wani masoyinka da mutuwar manzan Allah rashin manzan Allah ya fi komai zahi ga musulmi to da yan shi'a da gaske suke suna juyayin suna makokin mutuwar Husaini to da sun fara makokin mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ranar mun santa annabi sallallahu alaihi wasallam litinin ya rasu kowa ya sani ranar litinin manzo Allah ya rasu to da Allah akalla duk mako su yi juyayen rashin manzon Allah ko duk shekara idan ranar ta zagayo watan ya zagayo kamar shi a ba su haka wanda rashin yin haka ya nuna yawan husaini maluluba ce kawai karya ce sannan ali bin abi talib shi ma kashe shi aka yi darajar da husaini ke da ita ta ka daraja baban shi to me yasa shi a ba su tunawa da ranar kashe ali ibn abi talib irin abin da suke yi ma husaini idan ranar shahada ta zagayo ba su yi ma aliyu irin wannan to da wannan ne za ku gano cewa shi'a suna makoki suna juyayi suna bugun jiki suna yaga tufafi wai dan tunawa da kashe husaini amma ba su yi wa annabi kwatankwacin wannan ba su yi wa babansa ali bin abi talib kwatankwacin wannan wanda wani ya nuna ƙarya ce kawai ko abin da zai baka mamaki littattafan shi a cike suke da cewa ali bin abi talib da imma na shi'a sun hana bugun huska da yaga tufafi saboda bakin cikin mutuwar wani mun karanta su manganu daga cikin manganu Ali bin Talib a cikin karatukan da suka gabata to yan shi'a sun dauki wannan rana rana bakin ciki suna yin abubuwa da dama na la'ana da tsinuwa da zagi ga bayan Allah managarta wa'inda Allah ya ba da labarin cewa ya yarda da su ya kuma ba da labarin ya masu alƙawarin aljanna suna kuma jinginawa yazidu ibn muawiya Allah ya kara masa yadda kagen cewa ya kashe husaini wanda kuma ƙarya ne wannan aiki na ta'addanci su suka yi ko littattafansu wanda muka tattaro muka saya masa wannan suna man qatala husain sun tabbatar da haka abu na karshe na uku shine bid'atu alfarah fihi inda nas inda ai alkhawarij annasiba ko ka ce annawasib wasu jama'a ne aka yi a cikin khawarijawa wani suka kafirta a alibin suka kafirtar da Uthman bin Affan suka kuma kafirta Ali Abi Talib suka kafirta da duk wani mai yin kaba'ira to yanin nawasib wani yanki ne na khawarijawa su kuma sai suka saba wa 'yan shi'a don su bakanta wa 'yan shi'a rai tun da 'yan shi'a na bakin ciki su kuma sai suka ce mu bari mai farin ciki bid'a ta bil bid'a sai suka fuskanci bid'a da bid'a zan so ɗaya wanta aliki a nan a gurguje so da yawa 'yan shi'a na kira mummu a halin sunna nasu ba ɗan shi'a ce nasu ba ko ya ce na wasu ko ya ce nasu bi abin da kira a halin sunna wanda wannan ƙarya ce a halin sunna ba nasu ba bane ba ne bane wasu cikin khawarij suke to wasu sai suka saba wa shi'a sai suka fito da ranar farin ciki wanda wannan abun haya shigo kasan nan sai suka zo da daren cika ciki yana daren cika ciki ko yawwa to daren cika ciki yana cikin abin da nawasu suka kawo da wasa da wuta wawo wanda ake canda amma an bari ko an dai bari ya ragu dai ba kamar da ba kwarai wasa da wuta da maganar ina ji shara da sauransu da su ga sunan abubuwa daban-daban na farin ciki da annashawa da ake a cikin wannan wata to su na wasif su kuma su suka kago wannan wani haka shi wannan ya ɗan tasiri saboda an rubuta wannan a cikin wasu littattafai ha an ce ma abubuwan aka faɗa hadisi ne cewa duk wanda bai cika ciki ba a wannan dare ta zai shekara da yunwa da kuma hadisin da ake cewa wanda ya wa iyalin shi Allah zai yalauta mashi Allah cikin malaman mu sun sha mana wannan sun ta kwadata da mu haka cika cikin wa iyali a wannan shekara na ce injina ma yalauta ma iyali take da wani yau ko da ku irin wannan yin da abubuwa na farin ciki da annashawa da raha don a saƙa ma shi'a muku ahalin sunna abinda muke shi abinda manzo Allah ya dora mu akai ba mu yi wani abu don mu huce haushi ga wani a'a mu kullun yi guda ne sunna sak ko ba gaba yawa in manzo Allah ce ai ayi in yace a bari a bari da haka dan bid'a in yayi bid'a sa mu ba za mu yi wani abu na huce haushi mu yi wani abu irin nashi ba ba za mu yi haka ba kisa ne nake ganin yan uwa abin ma da muke lilliƙawa sunna sak bid'a sam salaf aiki da hadithi waye da sauransu ina ganin inda dan faɗakarwa ce babu laifi amma ya zama dan gasa yan nika sun nika shehi mu kuma na gasa mu liƙa sunna sak da sauran abubuwa irin waɗannan kalmomin to bai kamata ba domin abubuwan da laisa bi ko wala amani ahlul kitab abin kai ba tamanni bane ba son huca haushi bane ba nuna cewa ni wani ne a'a bar aikin kai ya faɗi kai wane ne kenan to a takaice yan uwa wa tafsilu hadhihi mabahis mabahith fi kitab al-bid'ah bayani dalla dalla kan wa'annan matsalolin yana cikin littafi wannan littafi al-bid'ah na sheikh abdullah bin abdulaziz bin ahmad a tuwajiri shi ne wannan littafi da kuma gani wanda insha Allah ta'ala za mu fitar da wasu takaddu a cikin wannan littafi a yi handa out ɗinsu makaranta su domin zama wani abu da muka ji yanzu ya zama kuma rubuci a hannu mu in Allah yadda hada wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in